yanzu da muke magana daren lahadi ne da ya daidai da daren hudu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1432 daidai da takwas ga watan januwari shekara ta 2011 wannan shine kasar na 189 daga cikin jiran karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a ba su manta ba muna dab da mu kammala karatu a cikin ainihin abuwabul witri an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai lokaci ya ƙure mana ma'ana babukan da ke bayanin hukunce-hukuncen sallar witiri da aka ruwaito su daga fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a inda muka ji ainihin daga cikin riwayoyi akwai riwayar anas wadda ainihin aka faɗakar da mu sai lokaci ya ƙure mana don haka sai mu dawo kanta wadda ita ce a ƙarƙashin babul kunuti qablar ruku'i wa ba'dahu babin da ke bayanin alkunuti kafin ruku'i da kuma bayan ruku'i mun fara tattauna wannan matsala idan jama'a ba su manta ba muka tabbatar da cewa haƙiƙanin al'amari ne wato alkunuti ya tabbata kafin ruku'i da kuma a bayan ruku'i sai dai shi alkunuti inda nazila wato wani abu ya afko wa al'ummar musulmi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin shi ne bayan da ainihin wato ya ɗago daga ruku'i amma anas a cikin hadisan shi ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma ya yi alkunuti kafin tafiya ruku'i to duk waɗannan sun tabbata kamar yadda muka ji kuma kamar yadda yau za mu ji ƙarshen tattaunawar da malamai suka yi malam ya ce imam bukhari kenan akhbarana ahmad ibn yunusa قال حدثنا زائدة عن التيمي عن an مجلز عن أنس قال قنت shahran ya ala ri'lin wa zakwana Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mishi yarda yace qanatan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama shahran annabi sallallahu alaihi sallama ya taɓa yin alkunuti na tsawon wata guda anan ba wai ana ba da labarin iya abinda annabi ya taba kenan a rayuwar shi ba amma a cikin kunuti da yakan yi lokaci zuwa lokaci akwai lokacin da sai da ya shafa wata guda titir yana ainihin yin alkunuti shin wannan yana nuna nassi ne akan cewa bai halatta a yi alkunuti ƙasa da wata guda ko sama da wata guda ba wannan ba nassi ba ne wannan ita malaman ilimin usulul fiƙi suke kira hadisatul waqa' ko hadisa waƙi'iyya ma'ana abu ne ya faru haka irin waɗannan ba dalilai ba ne akan ka zo fitar da hukunci na fiƙihu ka ce to wannan dalili ne akan cewa alƙunuti bai halatta ya gaza wata guda ba bai halatta kuma ya wuce wata guda ba irin wannan kuskuren malaman fiƙihu sun yi shi daga cikin fuka ha'ul malikiya samahahumullahu a ƙarƙashin mas'alar qasru ya tabbata a cikin hadisin bukhari da musnadul imam ahmad cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi tafiyar gwargwadon mil 48 ya yi kaso sai malikiya suka ce to duk abin da ya gaza mil 48 ba za a yi kasur ba da wannan hadisin sai malamai su ce gaskiya ne wannan sahihin hadisi ne amma ba nassi ba ne wato nassi shine maganar da babu wata ja akan haka ina aka gane haka to ai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin muslim yayi tafiyar mil uku yayi yi kasuru a cikin hadisin muslim yayi tafiyar mil tara yayi yi kasuru to yanzu idan ka rike wancan a matsayin hujja wani kuma sai ya ce ya rike wannan haka suka sake yin irin wannan kuskure a adadin mutane nawa ne ke iya zama sharaɗi na farko na adadin sallar juma'a sai suka ce mutum goma sha biyu me yasa saboda hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari mun karanta nan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wata ranar juma'a yana zuwa yana hudu ba sai mutane suka watse a masallaci sai mutum sha biyu suka rage sai suka ce wannan dalili ne akan mafi karancin adadin da ke iya yin sallar juma'a su ne sha biyu to wannan shine dalilin da yasa ko kayi karatun hadisi da ilimin hadisi sai kuma ka koma ka karance ilimin usulul fiqh wanda shi kuma zai baka damar ka yi wa nassoshi kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawar fassara ta hanyar gayyato junansu da kuma gayyato ɓangarorinsu ka tattara su wuri guda sannan sai ka fitar da magana guda sai zama nassoshin ba sa karo wannan shine babban aikin da al'imamu ibn hajar al'afkala ya shekara 28 yana yi da shi da ɗaliban shi ya sanya wa littafin fathul bari babban buɗin allah maɗaukakin sarki mahalicci tun da ake ba a taɓa wa sahihul bukhari sharhi kafin ibn hajar kamar wannan ba haka yau bayan wannan sharhi da shekara 680 da wani abu har yau ba a sake yin sharhi makamancin shi ba sarki ya tabbata ga Allah akwai wani babban malamin mu a yanzu haka a makka yana karantar da hadisi duk makka babu masanin hadisi kamar shi duk ne a sheikh muhammad ali adam ya yi sharhin sahihu muslim mujalladi 27 duk da mukaddima ya yi wa sunanin nasa'i sharhi mujalladi 42 bana an buga wannan sharhi na muslim zuwa mujalladi goma sha bakwai Shi ne ya ɗauko ya bani sai na ce to saura sharhin bukhari sai dafa ne ce la fataha adal fati saura sharhin bukhari sai ce ai la fataha adal fati bayan cin makka da yaƙi sai annabi ya ce babu sauran fatuhu makka ko to shaukani aka fara kawo wannan magana shaukani yana karanta sahihul bukhari yana fassara sai ɗalibai suka ce ya yi musu sharhi mana irin yadda yake yi da baki ɗin nan sai ce la fatha ba'dal fatihi ai bayan fatuhul bari kuma babu sauran wani sharhi da za a yi wa bukhari sarki ya tabbata ga Allah this is an academic work aiki ne wannan irin aiki na academicians waɗanda manya-manyan profesoshi yanzu ya samu ya rubuta wani littafi shafi hamsin sai an kira shugaban ƙasar ghana sai an kira shugaban clinton sai an kira kaza gashi ko kun fahimta jama'a fatihul bari kenan ba wai bukhari kaɗai wa sharhi ba a'a duk hadisan manzan Allah yawa sharhi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wata qadiya idan ya zo sai ya gayyato dukkan hadisan da suke da alaka da ita kakkaf a babin ya sharhance su shi yasa da sharhin bukhari ne kaɗai karmani ko kirmani ya yi sharhin bukhari ibn battalin ya yi sharhin bukhari badruddin al'aini duk waɗannan malamai ne na zamanin shi da waɗanda suka gabace su shi sharhin bukhari amma shi ya yi sharhin hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ne gaba ɗayansu sai yasa wannan sharhi sharhin bukhari ne amma kuma sharhi ne na littattafai na sunna ko hadisai waɗanda suka tabbatar da sunna don haka malamai suke ce mishi kamo su sunna dictionary na sunna ba wai dikshinarin bukhari ba a sunna gaba an fassara ta anan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ibnu hajar kenan al-asqalani malaman misra kenan walillahi darruhum wa ala allahi shukruhum dan haka jama'ar musulmi hakikanin al'amari waɗannan ainihin wato karatuttuka da muke tattaunawa tun a farko ba manta ba dama sai da na ce mana babban sharhin da za mu fi kowanne dogara da shi shine sharhin ibn hajar al-asqalani haka abin yake duk duniyar musulunci gaba ɗaya dai ana karantar da bukhari to nan ake komawa ƙarshen tuka tuka tik allah maraukakin sarki ya taimake mu don wani abin mamaki duk sauran da suka yi sharhin bukhari a zamanin shi da waɗanda suka zo bayan zamanin shi duk dobin suka yi daga gare shi duk kwafewa suka ringa daga gare shi direct dubbing masu suka rinka wasu kai tsaye wani yake ɗaukowa kawai ya juye in ya yi gaɗan soya tawali'u ne ya ce qala Hafizu hafiz fil fatihi ko kun fahimta domin yana karantar da sahihul bukhari bayan magariba ne badruddin al-aini yana karantar da sahihul bukhari bayan la'asar to amma matsalar da take faruwa shi wannan malamin hadisi ne su kuma malaman hadisi an san har abada manzon Allah shine gaba ba imamin wani mazhabi ba shi ko badruddin al-aini ya fi karkata zuwa ga mazhabin ahnaf to mazhabin ahnaf baki ɗayansu da su suna da matsala ma da imam al-bukhari tukuna kaga tun daga mai littafin ma aka fara dan ya tashi a cikinsu ya girma cikinsu ya yi karatu cikinsu amma ya ƙi bin mazhabinsu kaji matsala ta ɗaya matsala ta biyu ya zo yana raddin matsalolin mazhabinsu matsala ta uku da ta fi kowace musu zafi ita ce duk cikin sahihul bukhari imam bukhari ya ambaci imam malik ya ambaci imam shafi'i ya ambaci imam ahmad ya ambaci ibn mubarak ya ambaci ishaqa ya ambaci kowa amma bai tabbatin abu hanifa ba sai da ishara isharar ma bai ban haushi ni ta sai ce qala malikun wa qala imam muhammad ibn idris wa qala ahmad sai ce wa qala rajulun <laughs> eh maliku ya ce shafi'i ya ce ahmadu ya ce sai ce kuma wani mutum ma ya ce Shi shine badruddin al-aini in yazo daidai wannan wurin sai ce ya aba abdullah amalaka allah bima tastahib <laughs> sai allah ya maka abin da ya dace ko yanzu ka ambaci sunan kowa amma ba za ka ambaci sunan al-imam al-a'zam ba duniyar malamai kenan wata irin duniya ce wadda sai ka shiga cikin ta tukuna za ga yadda suke aikin amma ka duba duk da wannan matsala da ibn hajar da shi da badruddin al-aini da suke da ita ibn hajar ya dauki kanwar shi kuma ya bashi aure ba gaba ce ake irin wannan na malamai ba shikenan in ka ga wani kana harara kana fatan Allah ya dawo da shi a wutar jahannama khalidan fiha ba haka bane duk da gashi ga irin yadda wannan yake ga irin amma ya dauki ishi ya bashi kuma kullum badruddin al-aini ya zo wurin karatun shi sai yana yana rabbi ga ibn hajar ibn hajar bai taba kula shi ba sai wata rana da abin ya kai mishi kat sai ce da Allah ku rabu da wannan mutumi yace kanwata ce fa ta zo gaishe ne take sakar sharhin da ne tana kai wa mijinta yake Ya yace ku duba mana <laughs> to kuma ka duba fatul bari ka duba umdatul qari sai ka ga lallai ne ɗaya yana kofowa daga ɗaya <laughs> to Allah madaukakin sarki ya taimake mu abin da muke bayani shine jama'a annabi ya yi alkunuti wata guda to ba dalili ne akan yanzu in matsala ta wuce mana wata guda za mu iya wuce wata guda muna alkunuti idan matsala ta ƙare mana kafin wata guda shi kenan kwana bakwai kwana takwas sai mu tsaya shine maganar da muke ko kun fahimta jama'a to wannan ita suke kira waƙe ato ainin wato abu ne ya faru da gwargwadon bukata za ku yi idan yau da a ce misali kafirai za su kawo muku hari su ritsa ku a cikin kwana uku sai kuka yi alkunuti sai Allah ya yi muku bala'in shikenan sai ku dena idan abin ya kai kwana arba'in haka haka idan tafiya ce ta kama idan tafiyan nan mil ɗaya ce za ku iya mata kasuru matukar an fita daga bayan gari in mil biyu ce in mil uku ce in mil hamsin ce in mil ɗari ce haka sallar juma'a mutum biyu ne suka haɗu za a yi sallar juma'a mutum biyar ne za a yi sallar juma'a mutum ɗari ne za a yi sallar juma'a duk waɗannan adadi da yake faruwa shine malaman usulul fiqh din a wani babin sai su ce haza mafhumul adad wal mafahimu aktsaruha laysat bi mafahim idan nace idan ka zo nan zan baka naira ɗari sai ka zo sai na baka naira ɗari sai kuma wani muka haɗu da shi akan titi sai na kawo naira ɗari na bashi ashe wannan can ba kaidi ne ne ba kenan tunda mun haɗu da wani na karya waccan magana ashe can magana ce kawai na faɗe ta saboda haka dole ne sai an koyi karatun ilimin usulul fikihi ka je malamai su zauna su koyar da kai su fassara maka su nuna maka yaya ake bil munasaba jama'a ku taya ni addu'a akan wani malami nawa sai bana na samu labarin Allah ya mishi rasuwa a sheikh salih ubaidin nami babban malami ne wurin shi ne karatun ilimin usulul fiqh a madina wallahi alazim ban san ya rasu ba sai bana kuma banan ma wani abu mamaki mun hada a wani office ne da wani ina gabatar da kaina kaza kaza sai ya ce wani yayan shi da ya rasu ya dade ne musu labari na nace wane ne yace wane wane nace ka ne yace ya rasu yace ya rasu ba wallahi ya rasu malami na ne a sheikh salih ubaidin nami shi ya fara buɗe daura a jihar sokoto da aka yi shekarar da aka zo za a yi daura a kano manyan gari su sabu bakin zo suka ce a ba za a yi ba jirgin ma aka ce kada ya sauka jirgin wahabiyawa ne sai aka wuce sokoto aka yi to shi ya fara buɗe hod ne na kulletu shari'a da ke jami'ar islamiyya a wancan lokaci allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi to lallai ne jama'a koyi ilimin usul fiqi dan a rinka fassara shari'a da yadda ya kamata misalin wanda DA civil law ne commercial law ne islamic law ne customary law kowace irin law kai sai an koya maka wani ilimi mai suna jurisprudence jurisprudence nan shine ilmin usulul fiqh sai dai na bature dan hikkon nan ne dan duk karatun bature hand out ne ina fata duk karatun bature hand out ne in kana son karatu mujalladai masu amfani with all relevancy to su ne karatun littattafan musulunci bature zai rubuta littafi bayan shekara ɗari littafin ya ci gaba da zama relevant ina sai ya ce ya gama aiki tun da ga testament ma bature don shegantaka sai da ya samar da old testament da new testament new testament din ma ya zo ya ce new edition revised standard version american version kaga abin din na bature ya zama sakarci allah ya kiyaye na'am saboda haka gaba abin da wannan hadisi ke cewa annabi ya yi alkunuti wata guda yad'u yana addu'a ala ri'ilin ga kabilar ri'il wasu kafirai ne wa zakwan da kuma kafiran zakwanawa waɗannan ƙabilu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wata guda cir yana ainihin yin alkunuti a kansu to ina kake gane mugunya addu'a ya rinka musu addu'o'i ne na Allah ya saukan musu da bala'i Allah ya saukan musu da fari Allah ya tsananta musu ya saukan musu da cututtuka Allah ya kuntaci rayuwarsu saboda ya ce ala yad'u ala muguwar addu'a kenan yad'u li kyakkyawa addu'a kenan ina fata an gane ina ka ce me na. na'am gaskiyar lamari aya ta sauka amma ita ayar ba kamar yadda ka ce wasu sun ce ba wai ayar ta sauka ta hana al'imamu abu ja'farin nahas a cikin littafin shi mai suna annasikh wal mansukh fil qur'ani ya amsa wannan tambayar shin ayar laisa laka min al'amri shay an yatuba alaihim aw yu'adhibahum shin ayar ta sauka ne dan ta hana alkunuti a'a ayar ta sauka ne annabi yana cikin yin wannan alkunuti sai Allah ya saukar da ayar aya tana sauka sai ga mutanen nan sun zo sun musulunta sai Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama al'amarin shiriya ko bata ko kafirci ba a hannunka yake ba ko mutum ya kafirce Allah ya azabtar da shi ko mutum ya tuba Allah ya gafarta mishi fa innahum zalimuna sai Allah ya ce amma dai abin da suka ya tabbata su azzalumai ne sai Abu Ja'far yace wasu mutane sun yi da'awar cewa ita ayar nan ita ta hana yin alkunuti sai ce to annabi shine babban abun koyi da duba aikin shi dangane da gane alkur'ani shin bayan wannan lokacin annabi ya sake yin alkunuti a kan wasu mutane na'am annabi ya sake yin alkunuti ko kun fahimta jama'a su ne waɗannan alkunutoti da muka ji ana wa ri'al da zakwan da za mu zo mu sake ji nan gaba kaɗan mun shiga cikin abuwa za ka ji ana kiran sunan wasu al'ummun kuma ana yi musu don haka gaskiya ita wannan aya ba ta zo don ta hana alkunuti ba a ta zo ne don ta tabbatar wa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mugunyar addu'a ko kyakkyawar addu'a ba ita ce al'amarin da zai sa wane musulunta ko kuma wane tuba ko wane tsaya a kafirci al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake ma'ana ayar ta zo ne don ta nuna mishi alƙunutin shi da ike yi in Allah ya so ya amshi addu'a zai amshi addu'a kuma zai iya musu azaba in Allah ya so kuma duk da addu'a yana yi sai kuma Allah ya karkato sai su zo su tuba ma'ana ana nuna mishi cewa alkunutin shi ba shi ne zartar da hukuncin Allah ba amma hukunci na Allah ne ya abin da ayar ta zo take bayyana kenan ku samu wannan littafi annasikh wal mansukh fil qur'an al-imam abu ja'far an-nahas Allah madaukakin sarki ya gafarta musu to jama'a kun ji wannan kenan za mu dawo mu tattauna wannan qadiyya dangane da alkunuti amma a makon da ya wuce lokaci ya kure mana na ce to yanzu wannan hadisi dalili ne akan ambatan sunan wata kabila ko wata al'umma ai musu mugunyar addu'a a cikin sallah kuma wannan ya halatta mafi karancin littafin da za mu iya maka ishara shine fathul bari din nan da kuma koda littafin da ke kusa da kai eh, fathul majid shar'u kitabit tauhid Taisirul al hamid waɗannan littafai da suka kawo waɗannan addu'o'i da yake mas'ala ce ta tauhidi mas'ala ce ta aqida sai suka tattauna ya halatta a kira sunan wata kabila daga cikin kafirai ai musu addu'a to yanzu mas'alar da muka fara tattauna makon da ya wuce in ya zama cikin su akwai musulmi fa za ka ji idan hajar zai amsa mana amma ita ce addu'ar da kuke yi kuna masu ambatan sunan kabila kaza da bakinku zuciyarku na niyya ne ga waɗanda suke kafirai daga cikinsu don haka idan kai ba ka tafe ne ka ji hausawa suna cewa allah ya tsine wa katafawa sai kai ma ka ce amin don kafiran katafawa ake nufi in kai ba amerika je ka ji ana cewa allah ya tsine wa amerikawa sai ka ce amin ana nufin kafirai ne to duk mun tattauna waɗannan matsaloli ba don komai ba saboda wannan addini da ka gan shi al'ummomi ne mabambanta suka zo suka shige shi ko suke zuwa suke shiga shi a daidai lokacin da kai ka zo ka shiga addinin kana ɗan ƙabila kaza danginka a ƙabilance kuma suna can suna faɗa da addinin to bai yiwa dan kai kana cikin addinin sai kuma a ce waɗancan da suka yi zalunci ba za a yi musu addu'a ba za a yi musu addu'a mugunya addu'a da gwargwadon abin da suka yi dan za ka zo ka ji imam al-bukhari zai zo ya kawo hadisi ba da jima wannan ba ai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba wa dangin shi ma addu'a karewa kenan quraishawa yace Allah ya kama su Allah ya dora musu bala'i na fari da yunwa da rashin abinci irin shekaru bakwai na zamanin annabi yusufa sai kuma ya ce Allah ka ƙara tsananta musu ma'ana abin ya wuce can ma har sai da abu na ya lallaɓo lokacin yana shugaban waɗannan kafirai ya zo yana roƙon manzan Allah cewa mutanen nan yan uwanka ne danginka ne ka tuna zumunci mana gashi sun waye gari har mushe suke ci saboda yunwa mutum ya ɗaga kanshi kawai zai ga hayaƙi na tashi nan ko ba wani hayaƙi yunwa ce shine alfazazi ya ce wala za abu sufiyana minhu bi sul'ihi Allah ya taimake mu dan haka katafawa kun ji muna tsinewa katafawa to kafiran cikin ku muke nufi ina fata an gane قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر anas dan malik ya ce alkunuti ya taba kasancewa a sallar magariba alkunuti din koda in bala'i ya sauka ba lallai a haɗe dukkan sallolin ana yi ba in liman yi a sallar azhar ya hada da ta magariba ya yi daidai in ya a sallar isha da sallar asuba ya yi daidai kaga nan an ce da magariba da asuba ya yi babu laifi ba sai duka an yi a sallolin ba ko da wasu salloli ne aka samu aka ya isa in kuma an yi dukan ya tabbata wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am نعم a'a sai al'ummar da ake kira mata ummu bihil balwa al'ummar da ta fitinar da ta tinkaro al'umma ko kun fahimta jama'a amma man ya hau dama na yi kamfen against sai zo ce a rushe rumfar kasuwa ta ni kadai <laughs> ba haka ake yi ba in kai campaign against them kana dan kasa yalo da tumatiri dan da suka ci zaɓe sai zo su ce an shafa jan fenti nan ya saba ka'ida <laughs> sai aka rushe maka rumfa to ko kai ne limamin juma'a za ka je ka ce allahumma shudud wa ɓataka ala ciyaman la saboda wannan matsala ce taka ta kankan ka tashi da daddare sai ka shigar da addu'o'inka <laughs> Eh, sai al'amarin da ya shafi al'umma gaba daya haka ya nuna a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam na'am na'am na'am na'am eh na'am a mun amsa wannan tambayar ita ce an haɗa sallah a magariba da isha kamar karfe bakwai kaga lokacin isha bai yi ba hakikatan to ba za ka yin witiri a wannan lokaci ba an Allah ɗaukakin sarki ya taimaka to jama'a kun ji waɗannan babuka waɗanda suke ɗauke da matsaloli dangane da alƙunuti ɗin nan insha Allahu ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah na'am ta me a mun tattauno cewa ingantacciyar magana ba za a biya ta ba tunda ba wajiba ba ce mana ba ta kai sunna mu'akkada ba sunna ce dai wadda take ana kwadaitar da yin tafiye da sauran sunnoni na fata an gane ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama a sallar witiri yakan karanta ainihin waɗannan eh, eh, surori waɗanda galibi mutanen mu ke karanta kulhuwallahu da falaki da nasi imma ya karance su gaba ɗaya a cikin wikiri ɗin in raka'a ɗaya ce idan kuma zai farfasa ta raka'a biyu sannan ya sallama ya raka'a ɗaya sai karanta kulhuwallahu eh, a ta farko falaki a ta biyu nasi a ta uku ko kuma yayi hal ataka hadithul gashiya a raka'a ta biyu sabbih isma rabbikal a'la a raka'a ta farko a ta ƙarshen kuma ko ya karanta qul lau ita kadai ko kuma ya hada da kalakil din gaba ɗaya da kulwar lau da falaki da nasi ina fata an gane to sai mas'alar da muka fara tattaunawa makon da ya wuce ina hukuncin rera alkunuti a cikin sallah kamar yadda ake rera alkur'ani wannan ba shi cikin sunna jama'a gaskiya saboda Allah shi yasa malamai sun yi tsawa a kan yin haka ɗin da kuma rangaji da za ka ga mutane suna yi ka gane alkunuti wani yana rangaji haka yana wani rangaji haka yana duk wannan kamar yadda mai risala ya faɗi a cikin wani littafi nashi aljami'a yake cewa asali musulmi sun kwaikwayo waɗannan al'adu ne na rangaji a wurin addu'a da wurin karatun alkur'ani a wurin kiristoci kiristoci ne suna eh, karatun injila su suke rangaji to musulmi ba daidai bane yana karatun alkur'ani yana rangaji haka yana rangaji manta da cewa kaga su abdul basit suna yi su abdul basit ne amma ba alaman hajji sunna ba gaskiya saboda Allah ba ka jin lokacin nan shekara talatin da ta wuce ko talatin da biyar eh, har yaba mishi ake yi ya taba zuwa zai karanta ayoyi ko hamsin ne da numfashi ɗaya faɗi ya suma yana ta jinjina mai to ai bid'a ce dan ba aya hamsin ba ko aya biyu annabi baya haɗe ɗaya da ɗaya ko suna da alaƙa ma'ana fawai lullul musallina allazina hum an salatihim sahuna abu amrin dani yake cewa yana daga cikin shiriyar salaf suna daddatsa karatun alqur'ani a duk inda aya take suna tsayawa me yasa saboda sahabiya ummu salama war mu'mini ta ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu hadisin ta yana nan cikin muslim da tirmizi dan haka jama'a abubuwa da baka ga ko su abdulbasit suna yi allah ya gafarta musu suna da taimakon da suke wa musulunci na karantar da karatun alkur'ani amma matsalar ita ce dole a karantar da alkur'ani alal manhajiyyati salafiyya yaya ne karantar da alkur'anin da tajwidin shi da yanayin komai da komai shi ya kasance daga salaf za ga suna karatu suna dace kunnan su haka suna haka suna haka wannan duk suna daga cikin bidiyo'i wanda in ka karanta al'imamu shatibi a cikin littafin al'itisam duk ya ambace su cewa ba sunna ba Sau da haka sai a kiyaye jama'a masu buɗe makarantun hadda alkur'ani akwai aiki a kanku lallai ne dole ne ku je ku gyara tajwidin ku ya dace da sunna saboda galibin waɗanda suka yi rubutun tajwidi suna rubutawa ne alal qawaid tajwidiyya ba sa kula da yaya hasken sunna ya zo game da wannan ka'idar misali wasulul jami'i jami'uhu bid'a wasulul jami'i shine suke cewa wasulul ta'awuz bil basmala ma awwalis sura kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yasin misali bid'a ce da zo daga sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam qat'ul jami'i shine sunna ka daddatsa kowanne ka tsaya ala ru'usil ayi ku karanta littafin al-muktafa fil waqfi wal ibtida na al-imam abu amr dani ku sani da cewa wannan sunna sai da malaman ahli sunna suka bi kowane fanni suka kware suka yi rubutu saboda lura da cewa da yawan fannonin an samu waɗanda suke ba zallan ahli sunna ne sun yi rubutu ne barkatai ibn malik da hariri sun koyi nahau ne sun yi rubutu don su tabbatar da nahau da ya dace da sunna domin da yawa za ka ga masu nahau tun daga da har yanzu da yawa sai ka ga galibi ba su cika damuwa da kula da sunna ba to haka a wancan lokaci sai waɗannan manyan malamai suka tashi suka koyi nahau suka yi sharhin nahau aka zo har daga baya aka zo aka samu ibn hisham al-ansari wanda ya biya rinka sharhin waɗannan littattafai na ibn malik waɗannan duk malaman ahli sunna ne a ɓangaren nahau da sarf to haka ɓangaren kira'a aka sami irin su al'imamu abu amri nidani suka shiga suka dubi menene aka rubuta na kurakurai sai suna duba hasken sunna sai ce amma kaza ko da malaman tajwidi sun tabbatar da shi amma ba haka annabi yake yi ba don haka da a yi shi a yi na annabi din sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane yasa akwai aiki akan ahli sunna musamman dai a Najeriya don haka ba a rera alkunuti jama'a ku manta da cewa ai su dai su yana yi don da dama za ka ga aitin da sudaisi yana yi a'a ba duk abin da sudaisi yake ne yake dacewa da sunna ba jama'a gaskiya lamari ba a rera alkunuti alkunuti addu'a ce wadda yake ana yi ne kamar yadda ainihin ake yin sauran addu'o'i to a nan ga wani bayani da malam yake yi ya ce وقد آرضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح yana ruwaito wani hadisi ne dan sharhin wannan magana ya tabbata mun ji gashi a wannan hadisi annabi yayi alkunuti a sallah asuba annabi yayi alkunuti a sallah magriba amma wannan irin alkunuti ne a sallah asuba da sallah magriba alkunuti ne inda nazila a bayyane mamu suna cewa amin ba irin wannan alkunuti da ake yin shiru bayan an gama karatun fatiha da sura a raka a ƙarshe a sallah asuba ba wannan alkunutin al'imamu ahmad da abu dauda da nasa'i da tirmizi da ibn maja sun ruwaito hadisi daga tariq tariq ya tambayi mahaifin shi mahaifin nashi sahabi ne ya ce baba kai sahabi ne kayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi da abubakar da umar da usman a madina gashi kuma yanzu a kufa ka bi sayidina ali sallah afa kanu yaqnutuna fi subhi suna yin alkunuti a sallah asuba sai shi mahaifin nashi ya ce ai bunayya muhdas ai ɗana ƙirƙiro alkunuti akai a bayan sallah a sallah asuba a cikin riwa nasa'i ya ce bid'a karara dan haka lazimtar yin alkunuti diman da'iman a sallar asuba jama'a ba shi daga cikin sunna na ɗaya kenan na biyu ita wannan addu'ar Allahumma inna nasta'iduka har zuwa ta wani abin mamaki sayyidina Umar ne yake yin ta a cikin alƙunuti amma yana yi ne inda nazila lokacin da rikici ya haɗa shi da wasu mushrikai sai ya rinka yin alkunuti ɗin in ya ɗago daga ruku'u a dukkanin salloli guda biyar gaba ɗaya al-imam al-baihaqi shi ruwaito wannan daga sayyidina umar da isnadi sahihi ka karanta littafin al-azkar to ita wannan addu'ar da suka ɗauko suka saka ta a cikin alkunutin sallah asuba ita asalin addu'ar kun ji asalinta a kunutin musiba ce da ta faru tsakanin musulmi da kafirai shi yin alkunutin diman da'iman a sallah asbafa hadisin da ya zo da shi hadisi ne munkari alimamu dara kutuni da ibnu maja suka ruwaito shi daga abu ja'farin razi abu razi kuwa munkarul hadis ka karanta littafin mizanul itidal da lisanul mizan da littafin abdu'afa wal matrukin na al ibnu adiyin eh, na al bukhari da na al'imamun nasa'i da na al'imamun dara kutuni littattafai uku ne sunansu ɗaya dukka karanta za ga bayani abu ja'afar arrazi munkari ne a hadisi Imamul bukhari ya ce man qultu fihi munkarul hadis fala tahillu riwayatu anhu wanda din ce munkar ne a hadisi bai halatta a hadisi da gare shi ba da haka jama'a kun ji hadisin da aka dogara da shi wajen lazimcewa alkunuti diman da'iman bayan sallah asuba kullum a sallah asuba hadisi ne mun munkari bai tabbata ba ɗaya kenan shi ya sa su kansu malaman malikiya da suka ɗauka sai suka ce sunna ce mustahabbiya ma ba kai ba sallah ta yi shafi'iya ne suka ɗauka da zafi suka ce sunna ce mu'akkada idan ba yi ba to za ka ainihin yi sujudu sahawi haka nawa ya faɗi cikin al'afkar to waɗannan bayanai mun tsawaita su ne a yau saboda a tattake wannan matsala domin galibi masallatan ahli sunna shekaru talatin arba'in da suka wuce an daina to amma matsalar ita ce sai kuma aka dawo aka daina karatu galibi na ta haƙiƙin abubuwa don haka sai ka ji wani ya tambaya to me yasa ne ba ma yi gashi kuma ana jin cewa malaman fiƙihu sun ce a yi a hadisan ne aka gano ba su tabbata ba tun wancan lokacin don a wancan lokacin gatan da Allah ya yi mana shine muna da cibiya guda ɗaya wanda duk ya ɓarko rikici in ya tafi wurin malam bakar gumi kenan to wurin malam bakar gumi aka kai wannan matsala da matsala a salatu khairun minan naumi sai sa kaga an samu gyara a dukkan masallatan ahlus sunna don a lokacin alƙibla ɗaya ce duk wani ahlus sunna in gumi ya ce to ya yadda da aka kai aka zo aka buɗe fiqh sunna aka buɗe aka zauna aka karanta aka karanta aka karanta sai mala ya ce to kun ga gashi nan hadisin bai tabbata ba don haka a dena shikenan sai kowa kaulan wahidan sai ya daina aka zo a salatu khairu minan nawmi a kiran sallar farko subulus salam aka ɗauko aka duba a nan majalisin malam bakar gumi shikenan ya ce a daina alkunuti za a yi shi a eh, salatu khairun min nan a kiran sallar farko za a yi ba a na biyu ba aka ce to ai saudiya suna yi sai ce mazhabin ahanaf ne wanda suka gada tun daga gwamnatin turkawa ta Osman empire su ma ba mazhabin su bane to a yanzu al'amuran mu kowa ya kama alƙiblar shi wali kullin wijhatun wa muwalliha <laughs> ko kuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye don haka gaskiya saboda Allah jama'a ba a yin alkunuti a sallah asuba amma ana iya a salloli duka idan matsala ta taso wannan hadisi yana tabbata mana da ana iya yi gashi sallah magriba da sallah asuba yace qad taqaddama tawjihu irad hadhihi riwaya fi awwal hadha al-bab wa taqaddama al-kalamu ala ba'dha fi asna'i sifati as-salah wa qad rawa muslim min hadith al-bara nahwa hadisi anas hadha ya ce kaga wannan hadisin da muka karanta na anas cewa annabi yana alkunuti a sallar magariba da sallar asuba ko an samu imam muslim ya ruwaito makamancin shi wata masaka bihi tahawi sai imam tahawi ya riko da wannan hadisi fi tarkil kunuti fi subhi game da hujja ne wai akan barin alkunuti akan sallar asuba tunda an ce annabi ya yi alkunuti a sallar asuba da magariba wata guda ya bari sai tahawi tahawi wannan mai aƙida sai ya ce to wannan dalili ne akan kada a sake yin alkunuti a sallar asuba ko da wata matsala ce ta faru kala sai ce annahum ajma'u ala nafsihi fil maghribi fa yakunu fi subhi kadhalika sai ce saboda malamai sun haɗu akan cewa an shafe alkunuti a sallar magariba sai ce to sai ya zama sallar asuba ma haka intaha maganar tahawi ta kare sai malam ya ce wala yakhfa ma fihi kurakuran da ke cikin wannan magana ta tsahawi ba a ɓoye suke ba a sarari suke ina za ka san haka sai ka ɗauko ƙa'ida ta ilimi ita ce iddi'a'id nas ka ce an shafa kaza ba ka da dalilin da ya shafe ba zai yiwu ba ko kun fahimta jama'a zai yiwu yanzu ka tafi gefen garinku ka je ka naɗa wani sarki mai martaba ta ɗaya irin na garinku sai ka bari sai wancan ya mutu inda gaske ne sai kawo shi cikin gidan ya zauna kaga ya tabbata kenan don haka ba a cewa an shafe hadisi kaza sai ka zo da wanda ya shafe din ka'ida game da cewa shafewa kuma sai in ka yi kokarin hada hadisan guda biyu ka kasa fassara su duka gaba daya sannan sai ka duba kana da tarihin cewa wannan hadisin shi ya zo daga baya wannan shi ne ya fara zuwa sannan ka tafi zuwa ga cewa wannan ya shafa wannan amma ba wai kawai dama kana rike da wannan ba sai ka ji wani ya saba wa naka kawai sai ka ce a an shafe ba haka ake yin abun ba abun karatu ne jama'a wa qad aradahu ba'dhum yace sai aka samu wani malami ya karo da wannan magana ta tahawi fa qala yace ajma'u ala annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qanata fi subuhi idan kai tahawi kace sun yi ijma'i an shafe alqunuti a sallar magariba haka sallar asuba ba. sai ga wani malami kuma yake to ai kuma malamai sun yi ijma'i akan annabi dai yayi wannan alkunuti na nazila fa a sallah asuba sun ikhtalafu hal taraka sannan sai malamai suka zo suka samu bambancin ra'ayi shin annabi ya tabbata yi alkunutin a sallah asuba amma ya bari koko ya ci gaba tamassaku bima ajma'u alaihi hatta yasbuta makhtalafu fihi don haka malam ya ce sai a yi riko da maganar da malamai dukkansu sun tabbata a kanta wadda suka saba fa sai a rabu da ita har sai an samu abin da zai rushe wancan tabbas to menene tabbas ya tabbata ya yi ko bai tabbata ba ya tabbata to tun da ya tabbata ya yi me ya kamata a tsaya a kan ya tabbata ya yi duk sanda bukata ta kama alkunuti za ku iya hadda sallah asuba to duk wanda ya ce a bari kada a sake yi to sai ya kawo dalili Kuma fata an gane ya ce wa zahara li anna al-hikmata fi ja'al al-qunut an-nazila fi al-i'tidal duna sujudi ma anna as-sujuda mizannatu al-ijaba kama sabata aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid wa thubut al-amr bid-du'a fihi anna al-matluba min qunut an-nazila an yusharika al-ma'mum al-imam fi ad-du'a walau bit-ta'mim jama'a wacce hikima ce ta sa aka sanya alƙunuti na nazila idan wani bala'i ya samu al'ummar musulmi a ce to liman kai addu'a shi kaɗai a sirrance a sujuda ko a wani wuri gashi cewa sujuda kuma ita ce wurin da bawa ya fi kusanta ubangiji me yasa ba za a sujuda ba ya ce ni ibn hajar na gano dalilin shine saboda ana son addu'ar ta zama mamu sun yi tarayya da liman koda wajen cewa amin ne don haka idan yi wannan alkunuti a bayyane su kuma suka yi amin to an gama addu'a sai kuma a tafi wuri mafi kusanci ga ubangiji shine juda sai yake cewa wa min samma tafaqu ala annahu ya jiharu bihi to daga nan ne sai malamai suka haɗu gaba ɗaya akan cewa to duk sanda za a yi alkunuti inda nazila to sai a yi a bayyane wato jama'a alhamdulillahi ko mu da muka zo baya bayan bayan karshe na su malam bakar mu ma mun dan sha gwagwarmaya fa 1987 da aka yi crisis din can, na limanci a muciya ana ɗagowa sai na fara alkunoti, wai wai wai wai sai gari ya ɗauka a aka zo aka yi ta surutu aka ce ai yanzu ma idan ya idar da sallar zai ruku'u sai juyo kawai ci gaba da addu'a ana kallon yamma <laughs> aka je gaya wa iya lokacin aka ce ai wani malami ne in ya gama sallar sai ya juya kuma yana kallon yamma ana addu'a ana cewa amin sai wani koje Allah ya sa ka san koje da hausa babban makaryaci sai ce ai kafin a juya ma sai an harba kafar dama haka irin yadda jaki yake ina na hasken musulunci sai aka gaya malam bakar gumi an zo kan hadisan sai ce to ku ce ya bari shikenan kawai ina aka zo aka ce mala ya ce a bari na ce to shikenan mana shi da sai ce a to ya bari amma ya ce ku ce ya bari wato ku ne wawaye ku je ku ce mishi ya bari malamai gaba ɗaya sun haɗu akan wannan alƙunutin a bayyana ake yin shi jama'a mamu suna cewa amin bi khilafil qunuti fi subhi fakhtalafu fi mahallihi wa fil jahri bihi alkunuti na sallah asuba ko sai suka yi sabani shine wancan alkunutin na dindindin din nan wanda muka yi magana shin a ina ne ma ake yin shi kafin ruku'i ko bayan ruku'u ana yin shi a bayyana ko kuwa kun ga asirrance ne kuma kafin ruku'u amma wannan alkunuti da ake magana sallah asuba azhar la'asar magariba isha duk a bayyana ake har sallah azhar da la'asar liman zai rinka cewa allahumma kaza allahumma kaza suna cewa amin amin amin su a bayyane shi a bayyane kuma mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun dai ji waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala muna fatan Allah ya sa albarka abubuwan da muka karanta muka tattauna a cikin wannan babuka na witiri na'am eh na'am na'am na'am rakatul fajr ai daban witiri daban din mun da cewa tunda ba wajibi bane rakatar fajir wajibi ce da wannan yaran da muka faɗi a baya in aka ce wajibi sunna mu'akkada ake nufi to rakatar fajir sunna ce mai ƙarfi kwarai da gaske don har annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kwadaitar da nuna falalata yana cewa ta fi duniya da abin da ke cikinta saboda haka ita rakatar fajiri a aikace an samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya rama hadisin ya zo cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi anas sun sha dare suna tafiya asbahi ta kusa suka ce bacci manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce ina ji muku tsoron alfijir can dai da suka matsa sai bilal ya ce zan yi gadi kowa ya kwanta tuntuni akwai yan agaji saboda haka waɗannan yan agaji jama'a ku rinka ba su zakka da taimako tuntuni kwarai da gaske kakkab a cikin tafiyar musulunci jama'a an ka cire malamai babu masu aiki kamar 'yan agaji har yau duk wata kungiya ka same ta ko ta 'yan a ko ta 'yan sunna bayan malamanta babu masu hidima irin 'yan agaji Agaji ka samu dan agaji an ce shugaban kungiya ce ka zauna ka danna kaset din nan hudu da rabi na asuba ba zai makara ba kuma bai da albashi da ka kamata in ka fitar da zakka sai ka waye miliyan biyu ka ce wannan a ba hukuma agaji saura kuma a raba wa sauran yaku bayi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka shi yasa a yi wata ƙungiya a ƙasar na ita ta ware musu har fensho da gratuity na'am na'am Eh, ya zo a cikin hadisin ainihin anas ne eh, a cikin hadisin hassan shine muka fara tattauna annabi ya karantar da shi alkunuti matsalar da bamu tattauna ba ita ce shin ya tabbata za a iya yi a dukkanin witiri ko kuwa a aikace annabi sallallahu alaihi wa alihi salama yakan yi ainihin alkunutin idan ramadan ta raba to ko ina hukuncin wanda kuma ya yi shi gaba ɗaya a cikin witiri na ramadan ko kuma a dukkanin witiri a ƙashin gaskiya a babi na halacci babu laifi saboda umumin wancan hadisin na anas na hasan don yana magana yin alkunuti ne a wurin witiri din wallahu alam abinda muke tattaunawa jama'a idan ba ku manta ba shine dangane da matsaloli waɗanda suka shafi ainihin wato wannan babi na witiri babu shakka sallar witiri ba a ramata amma sallar raka'atul fajr ana iya ramata saboda muka ce gashi annabi ya kwana suna tafiya dare yayi bilal ya ce asuba ta taho bilal ya ce zai gadi bilal ya tsaya yana fuskantar gabas yana kallon alfijir ya fito sai bacci ya kwashe shi shikenan ba su tashi ba sai da rana ta haska su manzo Allah shi ya fara tashi aka ce bilal ina alkawarin da kai ya ce a kada ku zarge ni mana ai Allah da ya ɗauki nakuran shi ya ɗauki nawaran ai waye kwazo ba mutum dubu ana tafi kai ka ce za ka yi gadi ko waye kwanta jama'a to in bacci ya dauke ka aiki a baka uzuri tunda tare aka sha daren nan ana tafiya ba a wurin suka same ka ba balle a ce kai kai bacci ka koshi bila kenan babban bawa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Imam al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul istisqa'i kitabul istisqa yace da sunan Allah mai rahma mai jin kai matattara dangane da addu'a da sallah ta neman shayar da ruwa ma'ana wannan matattara ce da za ta yi bayani dangane da hukuncin yin addu'a don roƙon ruwa da kuma yin sallah don roƙon ruwa waɗannan abubuwan guda biyu ne jama'a sun kusa kama da juna amma sun sha bamban kaga za a iya sa liman ya yi addu'a a kan mimbari yana hudubar juma'a a kan Allah ya shayar da musulmi ruwa kaga anan ba a yi sallah ba addu'a aka yi daidai ne za kuma a iya fita bayan gari a je a taru a yi sallah a nemi Allah maɗaukakin sarki ya shayar da al'umma ruwa don haka malam ya ce walistisqa'u lughatan talabu ma' neman shayar da ruwa shi ake nufi da al’istisqa’u istisqau domin asin wata a nan littalab ha? aha ai babu alhamza <laughs> sinun da ta'un su ne suka shiga asali domin wannan ma'arifa ce kawai da ya zo da ita amma asalin menene ya shiga ya mai da shi littalab sinun da ta to bari ba da amsa wannan idan ba kuma ta jama'a a wasu lokutan bayan mun zo tattauna nahau na kan gaya muku cewa nahau kamar yadda ake da mazhabobi guda hudu a cikin fito, ana da mazhabobi guda biyu a hau da kufa da basra shin alhamzar da ta shigo ciki nan da kai kake magana a kanta wannan alhamzar ta tabbata tana daga cikin abubuwan da suka karu a cikin asalin kalmar yadda in an zo fassalewa za a ce alhamza da sinin da ta ko kuwa babu kamar irin alhamzar ismu shin alhamzar ismu asalinta akwai ta ko kuwa babu ita kawai ta zo ne saboda ta zama matashiya wajen ta da karatun idan za a ta da shi daga farko idan ya zo a cikin wani shagali kuma a kaɗe ta sai a ce wasmi muhammad amma inda farko ne fa sai zama ismi muhammad ko kun fahimta jama'a abinda ni nake fahimta daga abubuwan da al'imamul hariri ya kawo a cikin mulha da sharhinta su ne waɗannan wasu saɓani ne da su malaman suka yi waɗanda yake amma dukkansu suna da asali a harshen larabci mana yayin da za a samu wasu larabawan suna tabbatar da alhamza wasu kuma ba sa tabbatar da ita kaɗai ana kawo ta ne ta zama idan za a tashi karatun daga farko in ba za a tasa daga farko ba gaba ɗaya ba a kawo ta ko da a rubuce ko kun fahimta dubi bismillahir rahmanir rahim idan ka cire baɗin zai zama mai ismu to amma an ka kawo baɗin fa a baki an cire ta a rubuce akwai alif ɗin to shine irin wannan to amma kuma da za ka ga wani ya zo ya tabbatar da ita alhamza a rubuce ko da baɗin ta biyo baya ba za ka yi mishi inkari ba

ai shi ne na kawo misali da abin da jama'a suka fi sani na alisumu biyan su da ha to alismu din nan dubi bismillahir rahmanir rahim kullum kana ganin ana rubuta bismillahir rahmanir rahim ana tabbatar da alif din a rubuce ba a tabbatarwa amma to in aka tabbatar fa ba yi kuskure ba to haka wannan ma kenan yanzu idan ka ce asinu wata littalab in kuma ka ce alhamzatu wasin wata littalab duk daidai ne shi ne yana da wajihi a arabiya ko kun fahimta jama'a ina fatan ku samu sharhin mulhar hariri wadda shi ya sharhin da kanshi ya tsaya tattauna wannan matsala ta ainihin irin waɗannan alifin da suke zuwa a farkon irin waɗannan kalmomi alistisqa'u menene alistisqa'u yace lughatan talabu saqil neman shayar da ruwa min alghairi lin ka nemi wani ya shayar da kai ruwa aw alghairi ko ka nemi wani ya shayar da wani ruwa sai a ce istasqa dubi wa idhistasqa musa liqaumihi ka tuna yayin da annabi musa ya nemi a shayar da mutanen shi ruwa kaga neman wani ya shayar da wani ruwa shi ma menene istisqa'i ne to neman kai ma allah ya shayar da kai ruwa istisqa'i ne wa shar'an a shar'ance ko abin da ake nufi da istisqa talabuhu min allah neman shayarwa daga allah inda husulil jadab a yayin da fari ya samu ala wajihin mahsusin a wata siffa ta musamman ba wai yadda aka ga dama ba shi sa sai an karantar da mutane addini a da a ƙasar nan in babu ruwa jama'a zuwa ake a yi shigar maza su yi shigar mata mata su yi shigar maza ana faɗin munanan kalmomi na taɓa gaya muku ba ni mantawa ina ƙarami ban manta wannan kalmar ba a babban titin muciya. za a tafi roƙon ruwa wa yake magana sallah ma a lokacin nan yawo ake yi maza su sa kayan mata mata su sa kayan maza wani shine yana nan shine shugaba har yana nan tsoho ne har yanzu yana naɗe ƙafar wando ya ɗaura zani kada ma wandon ya fito a ga sai ce ka san allah nan ba in ba da gaske aka yi mishi ba ba zai shayar da mu ruwan nan har yau na zo wucewa ran na ba dinnan ta muciya na kalle sai na tuna maganar nan munanan kalmomi ne lokacin ba a fahimci addini ba wai abin da suke cewa allah bai san maza su yi shiga mata bai san mata su yi shiga maza to in aka yi haka to sai allah ya marmaza ya kawo ruwa dan a daina saba mai a zauna lafiya ka ji sirrin jahiliya suke sai a kwararru kwararo ana la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa don sarkin ruwa halilu mai rigar ruwa halilu ka ba mu ruwa mu sha mu yi alwala ina za ku yi alwala kuna shigantaka <laughs> eh, tsalle ake ana rawa fa dukkan mu nan tawabuna ne wallahi akan wannan saboda kiyada jahiliya ce muka tashi cikinta <laughs> za ga ana tsalle ana rawa ana juyawa ana juyawa kalmomi ne na jahiliya wallahi shi yasa wallahi kamar yadda a matsayi da zamanin sahabbai da darajarsu Allah ya rufa musu asiri ya aiko da annabi sallallahu alaihi sallama Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wallahi mu ma a gwargwadon namu matsayin ƙasa ƙasan can zamani ƙarshe mu ma Allah ya rufa mana asiri da ya haɗa mu da malaman sunna Imam Ahmad bin Hanbali ya ce duk wanda Allah ya waje ɗan dogo sai Allah ya haɗa shi da malamin sunna yana saurayi to Allah ya maka gyaɗar dogo kenan to ba don Allah ya rufa mana asiri ƙasar nan shekara arba'in hamsin sittin Allah ya karɓo mana irin su mala abubakar gumi ba Allah da an kaɗe yanzu ba a san ka Senegal ka gani Senegal har tasha suka buɗe a kan Nalsa ta bidi'a ita kanta tashar an buɗe ta ne don a yada bidi'a to tare muke Senegal tafiya muke kunnan doki mu sai Allah ya mana wannan gyaɗar dogon Allah ya turo mana da waɗannan malaman suka zo suka sha duka aka yi musu sharri aka wulakanta su aka kashe kowa oho dai kura ta tsira da na bakinta tun da dai har an kawo wannan lokacin an samu shiryayyu a cikin wallahi tallahi wasu ƙasashen ko kaɗan har yanzu babu hasken sunna a tattare da su suna karatun nahau da sarf da luga duk sun haddace amma sai ga bid'a iri-iri nan kasar cadi wani dalili ya taɓa sa na yi tafiya na biyo ƙasa malami na samu an ramma yana rubuta alƙur'ani da ka kaga dai karewar karatu kenan amma burkutu ne dama da shi yana sha yana yana kurba na ce mishi wannan fa kana rubuta alkur'ani ce a wannan al'adar mu ne ba shi ƙur'ani ya hana ba haka Allah ya taimake mu shi yasa wallahi daga cikin gode wa wannan ni'imar waɗannan malaman da suka haskaka mana mu kuma mu tashi mu nemi ilimin ita sunna ɗin don kada hasken ya bushe su sun yi aikinsu ne wajibi a kanmu shine mu tashi mu ilimi game da sunna din don mutane suna cewa a wannan lokaci yi su mala abubakar gumi ba su karantar da waɗannan abubuwan da ku kuka zo yanzu kuna ta cewa kaza sunna kaza sunna wa ike magana waɗannan abubuwan juzi'iyat a yanzu a lokacin ana bala'i ne a gusar da shirka tauhidi ya shigo tukuna zo da haka wa yake ma'ana karatun bukharin ma an sama sama ne a yi wa mutane wa'azi kokari ake dai a samu su yadda manzan Allah ya fi kaulaha manzan Allah ya fi tijjani manzan Allah ya fi kadiri gwagwarmayar da ake kenan dan a lokacin ba su ma ji labarin manzan Allah ba to ana gwagwarmaya ne su yadda akwai wanda ya fi waɗannan a lokacin ba matsala ake so a nuna musu waɗannan fama na da matsala ba a waɗannan an ce jikokin annabi ne to kakansu a dawo a ce yana sama <laughs> gwagwarmayar da suka yi kenan shekara hamsin ana bugawa a kaddaki wasu a kashe wasu a kwace mata a rusa maka rumfa a yi maka sharri a yi maka makirci duk wata kutun gwila makarun laili nahar to yanzu ne muka samu kwanciyar hankali har da za a zauna ana cewa Allah ya ce annabi ya ce kaza bid'a ne kaza sunna ne dan bid'a sai dai kwafa ko sai da gidan shi ya gaba na fata an gane shine laqad manna Allahu alal mu'minina wallahi baiwa ce Allah ya mana baiwa ce in ba dan haka ba nan yanzu wasu 'yan rawan mandiri ne wasu 'yan disco ne wasu break dance wasu 'yan banjo ba abin da ba za a samu a ciki bana haka ne dan haka ake kafin wannan lokacin Allah ya kyauta saboda haka Allah mun gode jama'a kun ji dai wannan karatun da yake tabbata mana da cewa ita sallar roƙon ruwan nan ko addu'ar roƙon ruwan nan ana yin ta ne a wani yanayi na musamman wanda za mu zo mu ji a karatu to bayan da imam bukhari ya ce sai kuma ya ce babu listisqa'i babin da ke magana akan roƙon ruwa wa khurujin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil istisqa'i da kuma fitar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya game da ainihin roƙon ruwa saboda an samu wasu malamai suna ganin kada a fita ma a je a yi sallah din sai dai a tsaya a gida a yi ta'addu'i kawai saboda qur'ani ya ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ku roƙi gafara ubangijin ku Allah zai muku ruwa daga sama to sai wasu malamai suka ce dan haka magana a fita waje a taru a yi sallah babu sai imam bukhari ce a'a akwai me yasa annabi ya yi sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أمه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا فتو من سلر روق الروا وان دير وانا حديث ne abdullahi ibn zaid ibn Shi shine ainihin ammi din ga shi abbad dan tamim kun kiyaye don kun ga ya ce an abbad ibn tamim daga abbad dan tamim an ammihi daga baffan shi wane ne baffan nashi shine abdullahi ibn zaid ibn asim haka za mu zo mu ji ba da jima wannan ba riwaya za ta fito kalara ta faɗi to yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito yastasqi yana roƙon ko kuma yana neman Allah ya shayar da musulmi ruwa wa hawwala rida'ahu kuma ya juya mayafin shi za mu zo za mu ji ya juya mayafin yake Imam al-Bukhari duk zai kawo mana abubuwan dalla dalla to shine anan sai ainihin malam Ibn Hajar yake cewa wa qad ittafaqa fuqaha'ul amsari kun ji ba shi ma Ibn Hajar din wani lokacin yakan dan dana fa ma'ana ba mun ce Imam al-Bukhari baya faɗin abu hanifa ba akwai wata kalma da malamai galibi masu sharhin littattafan hadisi sukan yi wadda yan mazhabin ahnaf ba sa santa sai su ce fuqaha'ul amsar malaman fikihu na birni yan birni suna nufin su maliku kenan da su shafi'i su ne ke zaune a birni abu hanifa fa a ƙauye yake <laughs> kaga shi ma ibn hajar ya dan dana ya ce za ka ji daga ƙarshe zai zo ya ishara abu hanifa wa faka ittafaqa ha'ul amsar malaman birni duk sun haɗu ala mashru'iyyati salati listisqa akan cewa yin sallah domin roƙon ruwa ainihin shari'a ce wa annaha raka'ata ne kuma raka'a biyu ake illa ma ruya an abi hanifa sai fa maganar da aka ruwaito daga abu hanifa shi bai daga cikin malaman birni annahu qala shi cewa yabruzuna lid-du'a'i za su fito su taru su yi addu'a su kankantar da kai ga Allah amma ba za su yi sallah ba in an fito din za a taru ne yi addu'a ai tawali'u kawai sai a koma wa in khataba lahum fa hasanun malamai suka ce kuma in har liman ya tashi yayi wa musulmi wa'azi yayi khutba a wurin wannan sallah babu laifi wa lam ya'rifi salata shi al'imamu abu hanifa bai san sallar roƙon ruwa ba gaba ɗaya ya ce ba ta haza huwa mashuru an wannan magana ita ce kowa ya santa daga abu hanifa cewa abu hanifa sam ya ce babu wata aba mai kamar sallar roƙon ruwa amma za a iya taruwa a yi addu'a a yi kankan da kai ga Allah liman ya yi wa'azi ya yi jawabi ya yi ba amma dai sallah ba ta sai ce wani kala abu bakar razi anhu a takhir bainal fi'ili wa tark sai dai kuma wani malami daga cikin malaman mazhabin mai suna abubakar razi ya ba da labarin cewa abu hanifa ya ba da zaɓin ko a yi ko a bari amma wannan magana ba ta shahara ba wadda ta shahara ita ce waccan wa haka ibn abdulbar al-ijma ala istihbab al-khuruj ila al-istisqa al-imam ibn abdulbar hafiz al-maghrib kenan eh, duk maghrib al-arabi ba ai malami kamar shi ba Allahu akbar shi wa muwaɗa sharhin da har yau ba a sake wa muwaɗa sharhi irin haka ba kuma kafin shi ba a taɓa wa muwaɗa sharhi irin haka ba ya ce a tamhid lima fil min al ma'ani wal asanid mujalladi 28 sarkin maroko sarki hassan na maroko baban wannan muhammad na shida shi ya fara ba da damar a buga wannan littafi kyauta ake raba shi duk duniya har ya gama mulkin shi eh, ibnu abdulbar ke idan ka karanta littafin zaka san akwai malamai a duniyan nan to ne aka samu wani malamin mu a madina asalin shi mutumin kasar masar ne alqadi muhammad atiya salim a nan masallacin annabi ya zauna yake karantar da muwatta shi kuma sai da ya sharhin muwatta kasar dubu shi kuma sai zauna ya yi tartibin littafin domin littafin yadda shi ibn abdulbarri ya sharhin shi ba yadda muwaɗa take ba yana ware sunayen malaman imamu malik ne a bisa yadda huruful hija'iyya suke ahmad ahmad ahmad sai tattaro duk inda hadisan su yake sai haɗa ya musu sharhi wuri ɗaya kaga littafin zai zama kuma in za ka bincike sai ka koma wuri kaza sai ka abin nan kenan to shine wannan malami alqazi muhammad atiya salih ya zauna ya ɗibo sharhohin ya zuzzuba su a duk inda babukan muwatta suke kai malamai na aiki jama'a Allahu akbar Allah ya gafarta musu kai ce ibnu abdulbar ya ba da labarin cewa malamai sun haɗu alasti ibabil khuruji ila listisqa malamai suka ce mustahabbi ne a fita wajen gari ko filin idi domin a yi ainihin wato addu'a ta roƙon ruwa da sallah wal buruz ila zahirin misr da kuma an tashi fita din ka a tsaya a tsakiyar gari sai dai a fita bayan gari lakin hakan qurtubi al-imam al-qurtubi in ka ji qurtubi a cikin sharhin littattafan hadisi to ba qurtubi mai tafsiri ba malamin shi wanda yake da sharhin talhisi na sahihu muslim ya yi talhisi wato ya yi average ya taƙaita sahihu muslim sai dawo yin sharhin abin shi mujalladi takwas ne malamin qurtubi ne wancan mai tafsiri to duk sanda kake karatun sharhohin nan kaji an ce qurtubi ya ce to ana nufin mai littafin al-mufhim wannan maganar na cikin mujalladi na biyu ma shafi na 538 shi ya ba da labari an abi hanifa ta aiban shi ko cewa ya abu hanifa ya ce annahu la yustahabbul khuruja abu hanifa ya ce sam ba mustahabbi bane ma a fita bayan gari din sai ibn hajar ya ce wa ka annahu baha alaihi bi qawlihi fi sala ibn hajar ya ce kamar al'amarin ya rikide ya kurdubi shi abu hanifa bai ce ka a fita ba sallah ce ce kada a yi to kamar kurtubi bai fahimci wannan bambancewar ba abu hanifa na cewa ne a fita kar a yi sallah shi kuma sai fahimci abu hanifa ma ya ce kada a fita bayan gari a mazhabin abu hanifa za ku je ku taru a filin idi liman ya tashi ya muku hudu ba ko muku wa'azi ya muku jawabi sai ku haɗu sai ku yi addu'ar Allah ka shayar da mu ruwa Allah mun tuba Allah ai istighfari sai kowa ya ɗauko tabarman shi ko kuma abin da ya je dawo haka ba za a yi sallah ba wannan shine abin da ya shahara daga mazhabin shi. don haka hatta Abu Hanifa bai ce kar a fita ba za a fita amma ba za a yi sallah ba amma ya tabbata hatta almajiran shi da Muhammad da abu yusuf suka ce a ko da yake malaminmu ya ce kada a yi sallah ya ce amma mu mun ga sallar ta tabbata a cikin hadisi don haka yin ta daidai ne ina fata an gane so da haka jama'a in an fita din za a yi sallah din kuma ka ji sallar raka'a biyu ce to yaya ake yin wannan raka'a biyu a bayyana ake karatu a sirrance ne me ake karantawa yaya ake ɗaga hannaye wajen addu'a yaya ake fita ma'ana ana caɓa ado ne irin yadda ake fita filin idi ko ko ana fita da kaskantattun riguna ne duk imamul bukhari zai karantar da mu wannan karatu insha Allah ta'ala amma a yanzu sai ce babu du'a du'a'in nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ij'alha alaihim sinina ka sini yusufa babin da ke bayani akan addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa kafirai yace ij'alha alaihim ya Allah ka sanya musu shekarun fari haɗin yana koma zuwa ga shekaru ne na fari to ka sanya wa kafirai shekaru na fari sinina ka sini yusuf shekarun kamar shekarun zamanin annabi yusuf to a nan wannan kamantawar da ya ce kasini yusuf yana addadanta shekarun ne ko kuwa hadda bala'o'in duka shekara bakwai suka yi cikin fari a zamanin yusuf ko to da waɗannan bala'o'in da suka rinka fuskanta da tsawon shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa wa dangin shi shawa wannan addu'a to menene ma'anar wannan addu'a bari mu karanta hadisan tukuna guda biyu jama'a sannan sai mu zo mu tattauna ma'anonin baki ɗaya insha Allah ta'ala yace haddathana qutayba haddathana mughirah ibn abdurrahman an abi zinadi an al-a'raj an abi huraira أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال Rifarun ghafara laha wa aslama salamaha Allahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال ابن أبي الزنادي عن أبيه هذا كله في الصبح kun jadda hadisin yake daga babban malami al'imamu abu zinadi shi ya ce anil a'araji daga malam Abdulrahman al shi ne in allah yasa kana da wata aha a jikinka kana da wata cuta makanta ko ido ɗaya ko dundumi ko kana tafiya kana ɗan ɗan gyasawa in har ɗalibai suka yi makin ɗinka da wannan lakabin sai dai ka haƙura ba yadda ka iya suka ce maka malam ne ɗis ɗis ma'ana kana tafiya to in suka sa maka hakan nan duk yadda za ka yi da su sun gama dan ɗalibai haka suke a gss funtuwa yau shekara 1980 da ta makarantar sakandare za ka shiga funtuwa wani malami ne bature ne lokacin ayyukan abin na indians indiyoyi shi kukan mage ne baya so to su ko ɗalibai dama allah ya raba ka da su da sharrunsu in suka gano matsalar da ka so saboda haka baya son kukan mage amma ba su sani ba ran nan isu isu suna wasa yana allo yana rubutu sai wani ya ce tayo who is that who is that who is that sai zai gana ah, up wannan malamin ashe baya so to alhamdulillah da ya juya yana rubutu sai su kukan mage sai ne ma aka mishi transfer mani karamar hukumar mani ana zuwa can ya je yana abin nan kawai shi kenan ashe to ka san da ashe an yi transferin wasu ɗaliban su kuma an kai su can lokacin har jaridar gaskiya ta fi kobo da jarida amana sun buga wannan labarin da haka kenan kawai sai aka je ka samu yara ta kan shi ya rubuta jawabi cewa ba ya son kukan mage ne daga wuri kaza kaza an dawo da shi kaza kuma ya zo sun ci gaba da yi don haka kawai ya kashe kan shi. kafan kafir yana da muguwa aqida wa kana al-kafiru ala rabbih rahira jama'a mun ji wannan to in ɗalibai suka saka maka suna sai ka hakura kar ma ka nuna baka so ku yi lalama a hankali suna faɗe dai a hankali ana tafiya ibn al gashi nan baya son ake ce mai ibn al amma sai da ya koma yana rubuta da kanshi saboda uban shi ya rasu wace ta je ta auri alarama mai karantar da karatun alkur'ani ga yara shi kuma jin mai karantar da karatun qur'ani a lokacin suna ce mishi al a ai wanda ke lakana yara qur'ani to shi kuma shine agola kullum ana ganin yana rako malam sai ana cewa ibnul mulakkin ibnul mulakkin shi kuma baya so yayi yayi amma ina su ibn hajar ne almajiran sun girma su ibn al-mulakkin dole yazo ina rubuta wane wane wane al-ma'ruf ibn al-mulakkin shi da kanshi dole don ka ɗalibai manyan mutane ne in dai game da malamin su in suka sa maka suna kawai shi ke ko kun fahimta jama'a wannan malami gurgu ne yana ɗan gyasawa ko kun fahimta to shine ɗalibai sai suke kiran shi abdurrahman al'araj abdurrahman ɗan gurgu to sai ta kai ma kawai suna cewa ɗan gurgu to ya ka iya to ka ji dai gashi an abu zinadi an al'araji daga abu zinadi abu zinadi ya ce daga ɗan gurgu mana har yana karantar da ɗaliban shi ma yana faɗa a ɗaliban kawai malam gurgu ya karantar da mu da sun abin shine imamun nawawi an karanta azkar yace to duk mutumin da yake da wata cuta a jikin shi in har baya so kar a aibanta shi da ita sai dai in ya zama babi ne na kuma adireshi in ya zama inkiya in baka ce wani gurgu ba ba a gane ba to ya ka iya in baka ce wani makaho ba ya za a yi to dole sai kai babu laifi ko kun fahimta jama'a amma ba haka ba malamai suka ce kuma ya shigo babin gulma <laughs> عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة أبو هريرة يتي النبي صلى الله عليه وسلم هكذا شيء إذا يدقوا كنش دقى ركعة تكنشي يقول ينا شيء اللهم أنج عياش ابن أبي ربيعة يا الله كقبتد عياش ابن أبي ربيعة wannan addu'a annabi yana yin ta ne farko farkon sanda aka dawo madina to idan kai yunkuri za ka yi hijira sai su tare ka don a lokacin nan suna ganin in aka bar samarin nan suka je suka taru a madina in suka yi karfi wani abu zai dawo mana nan garin don haka duk wanda zai tafi sai su tare shi duk wanda zai tafi sai su tare shi to amma su umar a su kan ba wanda zai tare su sai da suka fito suka yi shela to jama'a makka yau ga umaru dan khattabi zai yi hijira zai tafi madina in akwai wanda yake da jawabi sai a haɗu a bayan gari eh. a kalle shi kawai harare shi a ce mahaukacin banza a so yake a shi ya maka makami ko sa ba daidai ba ne duk ku zama haka tubus su ta da ku dole a samu waɗanda an jibge su za su rama jima ba haka ba wallahi sallah ba za ku yi ba wata ran sallah ba za ku yi ba shi yasa duk area boys nan ku yi musu wa'azi su dawo masallaci in ta ɓaci ku tasa su gaba see in god's name suna dukan mutane ma da sunan shaidan balle yanzu a ce musu jihadi ne <laughs> ko kun fahimta ne <laughs> yawwa saboda haka gashi nan an yi garkuwa da su ne a yashi dan abi rabi'a an tare su a makka Allahumma an ji salamata na hisham ya Allah salamatu dan hisham ka kubutar da shi duk an tare su Allahumma an ji walid ibn walid ya Allah walid dan walid shi ma ka kubutar da shi Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minina ya Allah masu rauni daga cikin muminai ka kubutar da su ibn abbasin ya ce da shi da mahaifiyar shi duk suna daga ciki illal mustada'afina allazina eh, min ar-rijali wal wildani wan nisa la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila an tare su ba wata dabara da za su baro makka din in ma sun gudo ina ce hanya ba za su iya ba ibnu abbas ya ce da ni da uwata muna daga ciki ni dan yaro ita kuma mace dan haka muka zauna karkashin gwamnatin su abu jahali da abu lahabi an tare su shine annabi yake musu addu'a Allah ka kubutar da su Allah ka kubutar da su wannan irin addu'an muka rinka yi a 1987 din nan da 1991 1992 lokacin da aka yi rikicin zangon katab abin da ya faru kafirai yana daga cikin plans ɗinsu duk sanda kuke zaune fa suna nan su suna da map reading na anguwarku da komai naku da duk wata mace kyakkyawa mai sura mai kaza da fitintunu sun zo sai su kwashe mata sai su tafi da su rikicin da aka yi da suka kashe musulmi a haifan da waɗannan garuruka ina ne a nan jihar plateau shandam yalwan shandam har yau da muke magana akwai matan da ba su dawo da su ba suna can sun yi garkuwa da su su zo su kashe waɗanda za su kashe su kwashi matanku su kwashi kaza su kwashi kaza a daidai lokacin mulkin idd wajen 1983 kenan ne ko a lokacin ne wani babban kafiri ya yi lacca ina nan da kaset ɗin jama'a a plateau ne yake cewa Yake duk wanda yake da firij ko wani abu ya je ya siyar ka sai makami ya ce in ka kashe musulmi sai ka ɗibo dukiya shi ka ci riba kenan kana da firij kana da talbijin kana da kaza haka wala ya zalu na na kum hatta ya yaruddukum an dini dinikum in istata'u malam tukur almannar yana nan malami ne a kaduna garin su zuwa aka aka kashe baban shi aka kashe yan uwan shi aka kashe wani da wani har yau akwai mata da aka kwace na garurukan su da ƙauyukan su tashi suka yi suka bar wurin malam abdurrazzaq haifan haka haka aka kashe mahaifin shi haka aka kashe yan shi haka aka kashe yan uwan shi me yasa amma wannan kafirin a lokacin da yake wannan lacca sunan shi Paul Gindiri sai da ya ce ya ce plateau ne inda kabilu arna suke zaune ce amma cikin garin jos ya ce na hausawa ne yana faɗin haka ne don ya kawo wani aibi da na ƙasa sai ce don haka in ka shigo cikin garin jos ba abin da za ka gani sai gidajen ƙasa da yumɓu da ainihin eh, kaza kaza kaskance ce kana son ganin kwano sai ka je barikin ladi nan ne inda kiristoci suke waɗanda ba turewa yawa da kai ya faɗi wannan maganar yanzu muna amfani da wannan maganar officially muna rubutawa ga asalin 'yan kasar sun tabbatar da cewa garin jos na hausawa ne musulmi Wa ya faɗa sai mu ce paul gindir ya faɗi a cikin coci sai mu gabatar da kasar ɗin sai ya ce kun cika kawo fitina ana son a sulhunta da a'a in ana son a sulhunta kowa ya zauna inda yake amma an ce su ba 'yan ƙasa ba ne su tashi shi yasa sai muka kawo wannan haka ta faru a numan jama'a haka ta faru a numan suka je suka ce hausawa musulmi ba 'yan garin numan ba ne sai na je na ɗauko wani tsohon document da na samu wurin wani tsohon soja na ce gashi su da kan suka rubuta turawa suka ce bahaushe suka samu da ba fulatani a wurin suka je suka dawo shine bature ya sa wurin no man's land shi ko ba fulatani ya sa wurin noma ma'ana wuri mai albarkar da ko ka tafi ka dawo a ina kafirai suke a muka gabatar da wannan in mun gabatar sai sarakunan su ce mu fitinannu ne mu ne fitinannu ko kuwa arna da suke tsogalo fitina mu masu bincike ne kawai yan jaridu ne da za mu binciko mu ce gafa wata haƙiƙa a wannan lokacin eh, eh, menene menene adamawa forum wani menene wata kungiya ce musulmin adamawa suke da ita wannan report din shi ya ɗaga, an ba haka ba su kansu da kawai sun saki jiki an da za a rusa masallaci tare da cewa an rushe na gabatar musu cewa look na shiga garin nan a matsayina dan jarida na yi hirar da tsofaffin su na ce ga document din da suka bani ga hirarrakin da ne da su ga abubuwan da suka faɗi cewa asalin gari musulmi ne suka kafa shi to amma me ya faru a yau duk da musulmi da aka haifa a numan ba shi da takardar haihuwa daga gwamnati ko ƙaramin hukumar numan balle indijin form sai su ce sai koma garinsu nan ba garinsu ba ne dole ne waɗannan sarakuna su tashi su yi aiki yadda waɗancan suke aiki domin su kara al'umma su mu ma a tashi don a kara ta ma al'umma ba wai a tashi mu in an jawo mu cikin kwamiti an ce ku ne kuke bincike mai kuka binciko in mun gano sai a ce ba irin wannan binciken ake so a yi ba ma'ana so kuke mun gano gaskiya kuma sai mu zo mu faɗi karya. na rantse da Allah lokacin da na shiga numan jama'a t-shirt ce a jikina sai jeans na gabatar da ID card dina aiki na zoyi duk waɗanda na hira da su wallahi sallahi babu musulmi balle a ce ya faɗi wata magana ce wadda dan ke favorin musulmi ɗaya ma sai da ya ce kai ni yanzu na tsufan tsufan da bana jin tsoron kowa yake gari ba ba bane daga lamur da muke sai ce mini yaro na ka taɓa ganin kofar gidan sarkin arna da masallaci na ce baba ban taba gani ba ya ce to ba gidanmu ba ne ya ce hausawa ne da gida su suka yi masallaci a wurin su suka kafa gari da gari ya albarka kakanninmu suka taso daga lamur da suka zo suka ce tun da sarkin hausawa ya mutu ba a naɗa sabon sarki ba a ba su aran gida ya ce aka bai wa iyayenmu da kakanninmu aran gidan sarkin hausawa ya ce shi yasa kaga ga gidan sarki ga masallaci a kofar gidan ya ce duk najeriya akwai sarki arne da yake da masallacin juma'a kofar gida na ce babu ya ce ba gidanmu ba ne arne ne gaya ma wannan hakikan na na rubuta muka je mu gabatar kuma sai aka ce wannan rahoton zai tada hankali kuma a lokacin rikici rikici ne an ce ana son a gano menene hakikanin abin nan sai aka ce an baiwa department din mutum da makaranta ce ta 'yan jaridu an ba su wannan aikin wallahi hod din mu ba musulmi ba ne ya kira ne ya ce na san kai zaka iya yi mana aikin nan na je ne aikin na kawo mishi sai na rike kofin report din shine su kuma waɗancan na je na kai musu to amma kaga har yanzu ana wulakanta musulmi a numa har yanzu musulmi ba su da wani yanci ba bambanci ko kaɗan har yanzu despite the fact wanda ke gwamnan jihar a yanzu musulmi ne ba abin da ta canza to wani irin abu ne wannan idan aka ce kowa ya koma garinsu za ta yi kyau ne za ta yi kyau ba ba garin da ke da albarka sai baki sun shigo sai wasu sun shigo an haɗu an yi albarka an kawo basira an tattauna yanzu abin da kafiran duniya suke ziga waɗancan mutane na kudancin sudan idan aka yi su ba za su ji daɗi ba shi yasa albashir yake gargaɗin su idan an saka ƙuri'a cewa a raba ƙasa mun yadda fa amma na ɗaya duk wanda ba ɗan ƙasar ba zai fita ya ce kuma tun da ƙasa ta koma tamu larabawa ne hausawa ne bare bari ne ya ce musulmi kuma za mu kafa shari'ar musulunci ba wanda zai hana mutum da ba arni ba federaliya ba ce to don haka yanzu abin da ga zaƙi ga harbi suna so a raba amma in an raba an koma can su kuma ƙabilu ne mabambanta kiristiyanitin ma iri-iri ne wani bai yadda wani ya wuce gaba ba sannan kuma nan za a tabbatar da shari'a ma'ana zamansa a wurin nema ya hana a sa shari'a saboda federaliya ce Allah wadaran federaliya a madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka jama'a kun ji gashi nan haka yadda kuka ga kafiran maka sun yi garkuwa da waɗannan muminan haka ake garkuwa da muminai yanzu duk inda wata matsala ta faru sai su kama wasu su ɓoye yanzu ya kai ma jama'a har sirinji suke tattara jini wanda yake da cutar kanjamau in aka je fitina sai suna danna 'ya'yan ku 'ya'yan musulmi suna tsira musu cutar kanjamau su kashe manyan kananan su sa musu kanjamau duk wannan dan ya nuna muku irin kafiran da kuke tare da su don ku gane kimar malantar malaman da ke ce muku kafiran amana ne don haka duk ne wannan yayi wannan yayi za ku gane kuskuren ku ai wani tsohon kafiri ya rike kun ji da wuya ko to balle kafiri mai digiri uku kun kaɗe kaboyi Allah ya kiyaye saboda haka jama'ar musulmi kun deji yace Allahumma anzil mustad'afina min almu'minina Allah ka kubutar da masu rauni daga cikin muminai Allahumma shdud wata'ataka ala mudar Allah ka tsananta takunka ga mudarawa bara wannan za mu zo mu tattauna kabilu ne kaji annabi yana cewa Allah ka tsananta musu taku to a nan fa ina son ku gane shi kanshi annabi ba mu bare ne kuma ba mu bare ne ko kun fahimta da ma domin mubar din bangare ne daga cikin bangaren kabilun quraishawa Allahumma ja'al hasinina ka sini Yusufa ya Allah ka sanya musu shekarun fari kamar shekarun zamanin annabi Yusuf sai mai riwaya ya ce wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi sallama kala kuma a cikin addu'ar bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan addu'a ga kafirai muminai kuma ya Allah ya kubutar da su sai kuma yana cewa rifaru su kuwa kabilar ghifar fa Zafarallahu laha Allah ya gafarta musu domin a lokacin su sun zo sun musulunta kabilar su Abu Zarrin al wa aslam ita kuwa kabila aslamu fa salamaha Allahu Allah ya kubutar da ita dan ta zo ta yi sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to akan wannan jimlar barin dan karanta mana kaɗan abin da ibnu hajar ya ce yace wa inna ma khussatil qabilatani bi hadha ad-du'a li'anna ghifaran aslamu qadiman su gifarawa sun musulunta da dadewa ko kun fahimta jama'a sun dade da musulunta dan haka da annabi ya tsine waɗancan kabilu su kuma sai ya ce Allah ya gafarta musu wa aslam kabila aslamu kuma fa salamun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama sun yi sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da ba za su musulunta ba amma ba za su yaƙe shi ba don haka sai annabi ya ce su kan sun kubuta su kuma waɗancan Allah ya gafarta musu su kuma waɗancan Allah ya kwace su su kuma waɗannan kafirai Allah ya kuntata musu قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى an masruqin qala kunna inda abdullahi Usmanu ɗan abi ɗan uwan abubakar ibn abi ne mai littafin al-musannaf dukkan su su biyun malaman imamul al ne wa da kani ne yace haddathana jarirun an mansurin an abi an masruqin qala kunna inda abdullahi masruq yace muna zaune wurin malamin mu abdullahi ɗan mas'udi kenan فقال سيتي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lamma ra'a minan nasu idbaran yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga juya baya daga ainihin mutanen shi a cikin wata riwaya aka ce anna quraishan lamma abta'u anil islam yayin da quraisha suka yi jinkiri kabilu daban-daban suna ta zuwa suna shiga addinin musulunci amma su waɗannan gashi ana tare da su sun ishigowa sannan ga makirci suna yi to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya ga irin wannan juya baya da makirci ƙala, sai ya ce allahumma sab'un allah ka dora musu shekaru bakwai ka sabi yusufa kamar shekaru bakwai na zamanin annabi yusuf fa akhadhatuhum sanatun sai fari ya kama su shine sana anan fari kamfan ruwa hassat kulla shay'in sai da wannan fari ya cinye musu komai komai ya kare hatta akalul juluda har suka koma suna cin fata wal maitata da mushe wal jiyaf a can wal maitata wal jiyaf al ita ce dabbar da ta mutu wadda yake yanka ta ake yi aljiyaf dabbar da take asalinta dama ba a cinta kuma ta faɗi ta mutu me ke ake so a nuna maka ana son a nuna maka sai da suka koma suna cin komai saboda yunwa da jaki da doki da kare da alade da sa komai ci suke saboda yunwa ko kun fahimta shi yasa aka kawo almaita wal jiyaf dukkansu abu ɗaya ne amma kaɗai an bambance su ne a nan da wanda ya halatta a ci ya mutu da wanda asali bai halatta a ci ba duk gaba ɗaya suke haɗawa ainihin suna ci wayan zura a haduhun ilar sama'i sai ɗayansu ya ɗaga kai ya dubi sama fayarar dukana min aljiwo sai ya ga hayaƙi na tashi saboda yunwa wannan ana siffanta halin da suka shiga ne saboda addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu abu sufyana sai abu sufyana sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa qala sai ce ya muhammad ya kai muhammad innaka ta'muru bi ta'ati llahi kai fa kace abu allah wa bi rahimi kai kace a fadar da zumunci wa inna qaumaka kad halaku to ga danginka kuma duk sun mutu to ina karatunka da kake cewa a sadar da zumunci shi fa lokacin ba musulmi bane to kai ne kace ce a yi biyayya Allah a sadar da zumunci to ga danginka suna ta mutuwa Fadu Allah lahum ka roƙa musu Allah